bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugun maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a masallacin bilal ibn rabah ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau ina kyautata zaton shine wuni na goma sha bakwai ko sha takwas ne? na'am? sha bakwai ne? sha bakwai ne ko sha takwas wuni yawa wuni muke magana ba dare ba ko? shi ne wuni na sha sha takwas gobe sha tara ne kenan? ha? ta wuni na sha takwas a cikin watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in bakwai. ya yi daidai da shida ga watan hudu dubu biyu da ishirin da shida a kirgin miladiya idan ba manta ba muna nan a cikin babu sifatul hajji wa dukuli makka babun da ke magana a kan siffar aikin hajji da kuma hukuncin a wasu abubuwa da ake so mutum ya aikata lokacin da zai shiga garin makka idan ya ji aikin hajji wannan kuma shi shine darasi na ɗari da 20 daidai tashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ya datar da mu fadan daidai ba mu ikon aiki da daidai a cikin hadisin da muka karanta dogon hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala da muke karantawa mun tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar filin Arafa ya kama hanya zai tafi Muzdalifa <clears throat> yana ayyuhan nas ya ayyuhan nas as-sakinatu as-sakinah ya ko mutane ku nutsu ku nutsu haka manzo Allah yake cewa to a tafiyar a tafi a nitse annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jan linzamin sa kamar yadda muka karanta a baya yana cewa ayyuhan nas as-sakina tas-sakina ay ilzimu as-sakina talzamu as-sakina ah ku lazumci nutsuwa ku lazumci nutsuwa wa kullama ata hablan min hibali arkha laha qalilan hatta tasada Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yace lon lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya isa wani wuri wanda ke mai tudu ne arkhalaha sai manzan Allah ya sake linzamin wannan taguwar hatta ta sa'ada har sai ta hau idan aka zo wuri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga akwai hawa kaga taguwa ana jan linzamin ta kuma tana hawa ai za ta wahala da yawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sake ta a wannan yanayin har sai in ta hau tudu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ta a idan ta hau sai ita ta gama hawa to manzo Allah sai ci gaba da rike ta hatta atal muzdalifa har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sa wurin da ake ce masa muzdalifa duka a cikin wannan dare da aka bar arfa manzo Allah ya bar ya bar arfa a wunin arfa wato wuni na tara dare kuma na goma wato daren sallah babba kenan a cikin wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa muzdalifa fa salla biha al-maghrib wal isha ya sallaci magariba da isha a cikin wannan tafsir abubuwa da yawa sun faru amma ikhtisaran a wannan riwayar ba a kawo ba shine fa'ida da aikin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi kamar yadda muka faɗa na tattara hanyoyin hadisin Jabir radiyallahu ta'ala anhu dan fitar da cikakken abin da ya faru a aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ciki a lokacin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce masa as-salatu as-sala ya rasulullah sun ga rana ta fadi sun da dama manzo Allah bai bar filin arfa sai da rana ta fadi ba rana tana faduwa ba shikenan magariba ta yi ba ita ko magariba lokacin tabayyi ne kuntatacce ne bai da yawa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba anan za a yi sallar magariba ba a muzdalifa za a yi sallar magariba kuma rana ta fadi da haka manzo Allah yana tafiya wasu sahabbai suka ce as-salatu as ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallah ayi sallah mana la'alla ko suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya manta ne ko ya shagala da ayyukan aikin haji ne ya manta suke tunatar da annabi alaihi salatu wassalam as-salatu as-salatu ya rasulullah manzo Allah yana as-salatu amamakum sallah tana gaba ba anan za a yi ta ba waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji dadin su wallahi lokacin da kullun kika kake haka yitowa kake faɗan irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru tare da su zaka rinka jin cewa fa lalle waɗannan manyan mutane ne domin su duk abin da suke fa tare suke da manzon Allah alaihi salatu wasallam falamma fasalla bihal maghrib wal isha annabi yaje je muzdalifa ya sallaci magariba da isha'i a can bi azanin wahidin wa iqamataini da kiran sallah daya iqama kuma biyu wanda yake nuna asali in za a hada salloli guda biyu to kiran sallah daya yake khilafan lil malikiyya tabana abin da mazhabar malikiyya ta tafi kai. malikiya sun tafi kan cewa an za a hada sallah guda biyu to kiran sallah biyu ake shi sa za ka ga ai a masallacenmu da a masallacenmu na karkara har ma da birane waɗanda suke riko da malikiya din sosai ba sa fita daga cikin ta ko kaɗan to za a ga an zo sallan magariba da isha'i ana ruwan sama kiran sallah biyu ake kiran sallan magariba na farko a shiga sallan magariba idan kuma an yi sallan magariba sai kuma a dan jinkirta dan kadan sai a kira sallan isha'i a cikin masallaci da murya kasa kasa haka ake yi ibn abdulbar da ba maliki ne yace gaskiya wannan ba shine abin da ya fi dacewa da sunar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yace wannan jinkirtawan da ake kansa shi yana ganin cewa ai ba haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba domin ita sallan magariba da isha'i na hada su to ai ba jinkirtawa don manzo Allah ya jinkirtawa ko nafila ba yi kamar yadda muka karanta a baya ba za mu karanta a cikin wannan wannan hadisi ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya yayi yayi akai kuma ya kama guda biyu wala min sabbih bainahuma shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi nafilar komai tsakanin su ba yana yin sallar magariba kawai sai tashi sai kawai isha saboda ka gane ba a jinkirin har malamai tattaunawa suke yi wai idan an hada sallar magariba da isha'i ko matasiyi ya hada sallar azhar da la'asar ko magariba da isha'i din ko kuma ana ruwan sama aka hada magariba da isha'i wai tasbihin da ake yi na bayan salloli ya za'i ne kam ba ana cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ba ko subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to wai yaushe za'a yi su ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi da dubura kulli salati dubura kulli salati kowace gurbin sallah a yi wasu sai suka kalli sallolin guda biyu kamar sallah ɗaya ne suka ce da haka in ka yi da isha'i kawai sai ka yi wasu kuma suka ce a'a kowace za ka yi masana ta amma sai ban ka yi isha'i ma'ana dai ba za ka ɗaya tsakanin magarba da isha'i kana yi ba sai ka yi isha'i sai ka yi duka ka yi subhanallahi subhanallahi ka gama kai walhamdulillah ka gama kai wallahu akbar ka gama 33 uku kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir inda kai na magariba kenan sai ka sake da isha in kuma kana yin a tunda kala biyu ne ake a wata riwaya wanda ma wasu malamai sun rinjayar da ita subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar dai kenan subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar biyu subhanaka 33 sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lakul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir in kai haka kai na magarba kenan sai kai na ishayi duk wannan saboda nuna maka cewa al'asul shine ba a son samu mai zara tsakani sai da larura thumma taja hatta bala al-fajr sai annabi sallallahu alaihi ya kishin gida ya kwanta hatta bala al-fajr har sai da al-fajr ya fito wannan yake nuna asali in an je muzalifa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a huta inna li jasadika alayka haqqan shi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shari'ar sai da yazo da ita tana kula da haƙƙin komai da haƙƙin kowa jikinka ma yana da haƙƙi ba a yadda ka bashi aiki fiye da yadda zai yi ba naka ne jikin ko to ba a yadda ka wahalar da shi fita ya fita a ka'ida ba shi yasa kaga aka hana mutum ya tafiya da takalmi daya saboda ya zalunci ɗaya kafar yana so kai adalci hatta wa kanka da jikinka ma sarai wani mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana zaune rabin sa a inuwa inuwa rabin sa a rana annabi yake ko dai ka shiga inuwa duka ko kuma duka fita rana saboda zaka zalunci ne wani bangaren jikin naka duk saboda adalci an gane ko to jikinka ba a so ka wahalar da shi fiye da kima shi ma yana da haƙƙi inna da jasa dika alaika haƙƙan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an wahala an wahala a arfa an fita daga mina an tafi arfa a ranar ana zuwa lokacin sallah azhar an yi azhar da la'asar an hade su bayan an yi hudu ba kuma sai ai ta addu'a ai ta addu'a saboda ba a samu cikakken lokacin addu'a aka ce a haɗe a zara da lasar yi ta addu'a kuma rana tana faɗuwa sai a ɗauko hanya kuma a taho muzdalifa tafiya ce mai nisan zango ba musamman a wancan lokacin mafi yawan mutane a ƙasa suke tafiya yanzu ne abubuwa suka caccanza aka kawo sauki bayan motar ma aka kawo jirgin kasa irin mai lula wannan kana hawa kai wala uu kawai sai ka ji aisha technology to amma a wancan lokacin duk tafiyar kafa ne ake yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ya kwanta ta bala alfajiri sunnar muzdalifa idan aka je aka yi sallan magarba da isha a kwanta a yi barci a huta wani ya ce ai na je muzdalifan nan malam mutane suna suna suka kwakwanta ni ko na na ne muri na tattalawa haida na ido talatin ana ta kallo na isha dole a kalle ka eh dole a kalle ka don ba haka manzan Allah yi ba ka kai manzan Allah karatun Kur'ani ne ka bi son karatun Kur'ani wa sallal fajra Allah sarki ne wannan magana ya rasu Allah ya ji kansa da rahama wani alramma ne wa sallal fajra ya sallaci asubahi hina tabayyana lahu as-subh lokacin da asubahi ta bayyana masa ya sallace ta bi azanin da kiran sallah wa iqamatin da iqama da ya ce, hatta hina bayyana lahu subhu lokacin da asubahi ya bayyana yana nuna cewa sai lokacin ya yi ake yi saboda akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu suka yi masa gurguwar fahimta sai suka dauka cewa a Muzdalifa ana yin sallan asubahi ne kafin lokacin yayi riwayar tana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba sallan asubahi kafin lokacin ba kamar wannan ranar eh, mai mai ruwan yake ban taba gani wanzu Allah ya sallace ta kafin lokacin ba sai wannan ranar sai aka ɗauka wai kafin lokacin asubahin ne a'a saboda annabi sallallahu alaihi sallama ba da zaran alfijir ya fito kawai yake tada sallah ba yi ai ana samun jinkiri ai ana samun jinkiri kafin a tada sallah to amma a muzdalifa alfijir yana fitowa kawai sai manzo Allah ya sallah Shi shine abin da ruwayan hadisi yake nuna kaga wannan abin da yake bayani kenan hina bayyana lahu sufu lokacin da asubahi ya bayyana bi azanin wa iqamatin da kiran sallah da kuma iqama thumma rakiba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo abin hawansa hatta atal mash'ar al-haram har ya isa al-mash'ar al-haram al-mash'ar al-haram wani wuri ne a cikin muzdalifa har ma ya yi rinjaye gaba ɗayan muzalifan ma ana ce da shi al haram amma dai al haram ɗin wani wuri ne a cikin muzdalifa abinda zai nuna maka wannan tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan Allah ya yi tafi har ya kai ya yi zallon magariba da isha'i da kiran sallah guda ɗaya da ikama biyu bai yi sallah da kanunsu ba sai ya kwanta ya barci har alfijir ya fito ya sallan asubahi bayan alfijir ya fito da kiran sallah da ikama sai ce kuma sannan sai hauka abun hawa har ya isa mas'arul haram kaga kenan mas'arul haram din daban ne da muzdalifa amma mas'arul haram din a cikin muzdalifa yake an gane ko kaman ka ce tula kulos ne a cikin unguwar fadabar mada ai kaga fadabar mada ce ko amma kuma wani wuri ne ke bantacce sai wannan sunan an gane ko Allah ya ce fa a fattu min min arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram in kuka taho daga arfa to ku ambaci Allah subhanahu ta'ala a wajen al-mash'ar al-haram kaga al-mash'ar al-haram anan da yawa su ba malamai suka ce muzdalifa gaba da yake ne ba iya wannan gurin ba saboda Tafirin wannan wurin har yanzu muzdalifan ma gaba daya ana ce ta almashi mashar al-haram wasu kuma suka ce a wannan wurin ake nufi fastaqbala al-qiblata manzon Allah ya fuskanci al-qibla fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu fada'ahu ya roke shi wa kenan Allah mana da Allah zai roke ne ba Allah ba wa kabbarahu ya girmama shi wa hallalahu ya kadaita shi wato ya kabbara Allahu akbar Allahu akbar wa halala kuma idan da hailala la ilaha illallah falam yazal waqifan manzan Allah bai gushe ba yana tsaye yana ta addu'an nan hatta asfara jiddan har sai da ya haske sosai gari gari ya waye gari ya haske fadafa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana da hudu kenan idan mutum ya kwana a Muzalifa idan ya sallah asubahi ne ya kamata yi alhaji a yau idan wani ya ji a karatu yanzu an ce manzo Allah ya kwana a Muzalifa da ya sallan asubahi kuma sai ya tafi na almashar alharam na Allah alhaji ne ce to ni ma fa yanzu zama bai same ni ba ina zan tafi almashar alharam to Allah ya ji kanka eh dan zaka tayawo baka samu ba baka sai ina Allah ba al-haram ke ba sai ina zaka sani ina yake ba zaka sani ba ayyanan nan waje ne amma ina zaka san ina ka sani ina yake gabar zaka yi kudu zaka yi arewa baka sani ba filin filin muzdalifa bai wuce biyan da kake zamani girman sa filin arafa da filin muzalifa girman su ya wuce biyan da kake zamani baka san ta ina zaka fara ba ka ba a sauke ka a filin arfa ba a wurin tantin ku 'yan najeriya ba ka ce kai dole sai ka je inda 'yan najeriya suke aiki ya same ka aiki saboda girman wajen biya wuce ya wuce da kake tsammani don haka malamai suka ce in ka tashi kai sallan asubahi a cikin ina muzdalifa ka yi sallan asubahi to fuskanci alƙibla kawai ka ta addu'a ba ruwanka ne man ina ne asalin wai wurin mash'alil haram din ina yake ba ruwanka

ya sauri ya tafi makka don ya samu idi ƙwarai kuma ba cin haka kuma da yake idin ba a da wuri ake yi dama domin yawancin sallar idi a makka in kaje na kai yi sallar asubahi ba a fita a masallaci mafi yawa inda a masallacin ɗakin kaba na ake yi ba zai yi a fitar wajen garin makka a ji sallar ba zai yi ba yau haka madina masallacin annabi sallar alaihi wasallam na yake a iya sani na a makka a iya kaɗai nan ake yin idi ba a yin idi a ko'ina sai a wuri guda daya a sani na haka a madina duk a haramin madina masallacin mandan Allah sallasa duk ana ake haduwa a sallar idi ba a yin sallar idi wani daban da Allah ban sani ba ko wacce tafi makka ne eh masallacin idi yanzu ne a garin nan na? masallacin idi? ba an samu ci gaba ko? to kaga su da iri ɗaya ne na sani ake ban san yanzu ba Da aka yawancin aka yi sallah bayi ba a fita kawai za a ɗan jira ne rana ta fito ta ɗan yi sama kaɗan da lokacin sallan walha shi nan kawai sai a idi kowa ya fita abinsa da ba za ka fito da shiri ne yi a yin kana so ka shiga masallaci a lokacin sallan idi to dole ne cikin dare za ka tafi masallaci amma ka kuskura ka ce waje an gira sallah ba yadda za ta zama cikin masallaci ai daidai can can titi ta samu wuri ka zauna wajen sau ya iso ka fasalla bi makkata dhuhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar a makka rawahu muslim mutawwalan Malamin yace al-imam muslim haka ya kawo wannan hadisin mutawwalan da dai dogo wato shi malam ya taɗaice shi ne ka san a can ma yana cikin tafiya dama sai ce sun ma zakar alhadisa ko wa zakar alhadisa ya ambaci hadisin wafihi sai yanko wani bangare a ciki nan ma da ya zo ce rawahu muslim mutawwalan al-imam muslim ya kawo hadisin dogo ba iya kasa ba kenan domin aiki ai bai kare ba to wannan kaga juz'i ne mai yawa a cikin wannan ruwayar kadai na aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya isa makka idan ya je makka mai zai ba wafi sai ya tawafin haji da sa'ayi tsakanin safa da marwa ga wanda bai yi ba daga nan kuma shikenan sai dawo mina mina nan ne wajen zama nan ne harkwatar mahajjata don haka ranar goma ga watan nan kowa kowa dole ya dawo mina duk wanda bai dawo mina ba ya kwana a makka ka zo na alhaji in yaje ya dawa ya gaji in yaje hotel din sai ya bacci ya yi wanka ya ji sanyi AC ya yi tabbaci wani sai gidawa wallah wani ai ai da ke ce kai wallah ya gaji ba zai koma ba amma duk wanda bai koma ba kuma yayi laifi laifin da kuma zai iya kubuta ba daga laifin nan sai yayi yanka sai yayi fidiya shine mafi kankanta ya samu akuya ko rago yanka haka kowa maza da mata za a tahumila ranar nawa goma ga wata a kwana zuwa sha ɗaya ga wata da a ci gaba da yin sallan zahar da la'asar kowace akan lokacin da magarba da ishe ba a jami amma kuma kasaru ranar 11 ga wata to ranar za a yi jifa ranar za a jefi jamrorin guda uku ba ranar goma ga wata mun ce jamra ɗaya za a jefa ba to ranar sha ɗaya ga wata kuma jamrorin guda uku za a jefa da jamra ta farko da ta biyu da ta uku da aka ɗauki ɗaukowa kenan guda ishirin da ɗaya tunda kowace jamra ana jefa mata tsakuwa bakwai ne bakwai sau uku ishirin da ɗaya a lissafin garinmu in sa na ku lissafin ba to haka za ka zo yadda kai yadda Allah ya yi jifan waccan jamrar haka ake yin jifan sauran jamrorin ba kowace tsakuwa ɗaya ka jefa ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka gama sai ka wuce jamra ta biyu kisa ma ka jefa mata tsakuwa bakwai kana kabbara sai ka wuce sai ka je dabara ta uku ka jefa ka gama kenan yadda ana so kuma don lokacin da ka jefa dabara ta ɗaya ka gama kafin ka isa ta biyu ka tsaya ka yi addu'a haka in ka jefa ta biyu kafin ka wuce kafin ka je ta uku sai ka tsaya ka yi addu'a sai ka je ta uku sai ka jefa nan ko ba za ka yi addu'a ba sai ka wuce abinka duk wanda ya gama jifar ranar sha ɗaya ga wata to shi ke nan sai sake dawo mina na ce muku ina ne dafon alhazai mina da haka in an yi jima kuma za a sake dawo mina a sake kwana zuwa washe gari nawa ga wata sha biyu to ranar sha biyu ga wata ita ce ranar kare aikin hajji da masu gaggawa Allah ya ce fa manta ta'ajjala fi fa la isma alayhi wa man fa la isma alayhi liman ittaqa wanda ya gaggawa ya kare cikin kwana biyu bai laifi ba wanda kuma yi jinkiri wato cin kwana uku kenan shi ma bai yi laifi ba ranar sha biyu ga wata ma haka zai je jefi wannan jamrorin wurin jifan nan guda uku da tsakon kwani guda uku bakwai bakwai sau uku ishirin da ɗaya wanda yake magaggauci shi kenan ya gama tun da ya ji ya yi ɗawafinsa dama ko a ranar ranar goma ga wata ya je ya da wafin sai ya yi sa'ayinsa sa ya yi aski mun manta mun ba aski ba dole ne a yi aski ranar goma ga wata yana daga cikin abubuwan da ake yin sa ranar goma ga wata aski to idan mutum ya yi jifan nan da ranar sha biyu ga wata in ya ga dama shi ke don zai wuce abinsa makka inda ya riga ya ɗawa funsa da sa'ayinsa ranar goma ga wata to ya gama aikin hajji gaba ɗayansa daga farko har ƙarshe sai ya jira kuma sanda aka ce a koma gida to sai ya zo ya tsawafin ban kwana shike nan kawai dawo gida shike nan da ka haɗu shi ka ce alhaji sanda dawowa yanzu ya zama alhaji ke ko ka san al'adar mutanen afirka ne in kai aikin hajji a ce maka alhaji amma ba za ka taba jin larabawa suna ce alhaji <laughs> alhaji wa ne alhaji abdurrahman alhaji abubakar ba ka taba jin ba larabi <laughs> yana yin wannan ba sai mu afirka ne amma nan wani wayan kace ba sau ya dawo aka ce masa wai ba ce alhaji ba aka bari sunansa sai haka sai kau da kai aka ce ana magana ne ce o da ni yake ne ba alhaji ne ce ba ce masa alhaji ba game da yadda yawanci mu gane ne za ka ga muna sa haƙorin makka ko da ke ana samun yan asiya ma na ga suna sawa su a sa haƙorin makka amma da yawanci mata ne suke sawa mu kuma na hadda maza ka ga namiji a sa haƙorin makka yana ta yaƙi haƙori mai shi ba a ga yaji eh na wanda suke nufi da na farko tsawafin ƙuraye eh ya eh. eh, gashin bare fito ba kake za? shi ya sa malamai suke cewa idan mutum ya isa makka ya yi umararsa a ƙwararren lokaci to ba a so ya kwalkwabo sai ya sai sai saboda ranar goma ga wata ana bukatar sai ya aski idan ya kwalkwale kansa a ce misali shi ranar arfa kawai ya isa a wanda suke haka ranar arfa zai isa ya je ya umararsa a wannan ranar ya sauri ya wuce filin arfa to kaga in ya yi aski kwalkwabo ranar da ya sauke umararsa ranar tara ga wata kuma ya wuce arfa washe gari goma ga wata ana bukatar ya aski ina zai samu gashin amma an rage gashin ya yi ai akwai sauran gashi har yanzu kike nan sai an fahimta ku. idan mace ta samu matsala ba ta yi dawafi ba ranar goma ga wata an tafi ana dawafi ba sai mace ba ma ai wasu da daga cikin mutane ba sa yin dawafi ranar goma ga wata kuma da ba dole bane sai ka ranar goma ga wata da yawa mutane sun gaji ba za su iya ba akwai dattawa akwai marasa isasshen lafiya akwai masu rauni wanda ba zai yiwu ranar da ya je muzdalifan nan ya je ya jifa kuma ya wuce makka ba musamman ma ba za ka samu mota ba ba a samun mota cikin daɗi don hanyar da za ka baka samu motar to gara ma ka wuce da ƙafa inda za ka iya saboda in ka je kai jifa gangarawa za ka yi ka tafi hanya ɗaya zuwa makka hanyar ƙasa wani lokacin ana samun yan acaɓa ɗaya eh, ana samun yan acaba wani lokacin amma fa doka ne amma yan gada-gada ne yan takari da sauransu su ne suke zuwa da mashin a boye in sun ga yan sanda su gudu haka ake wata shekara na taba ganin wani gwamna wallahi ya samu wani dan acaɓa ba za ka iya biyan kudin acaɓan ba kai talaka saboda ranar sai yadda hali yayi manne kuɗi ake sosai ya ce yal dubu ɗaya nawa ne dubu ɗaya dubu ɗari hudu dubu ɗari hudu haka zai ce maka izin da ya taɓa ko kudu ba kuma gaskiya ne ba mashin ɗin da ake abin nan ɗin da shi in ka kawo shi nan ba zai wuce dubu ɗari hudun ba kudinsa na yana ci tsohon mashina ne amma haka daga wani gwani na gwani gwamna an lodo shi to saboda in ka ce ka koma inda za ka samu mota kafin komawanka zuwa wurin da za ka samu motar ya yi kusan ka'i kusan isa makka sannan ka je can nan ma ka shiga motar nan ma gosulo ne go ya rike kama ya rike ko zo lokacin karasa yadda za ka yi ai ba wannan gurin ba ne ai bai shafi nan ba tsakanin arafa muzdalifa mina zuwa wajen jifa to nan tsakanin jiragen suke aiki amma ba wai kai jifa kuma ka samu jirgin da za ka hauka ka gangara ba saboda babu wurin da za a yi hanyar hanyar jirgin a wurin duwatsu ne duk duwatsu ne a wajen to kaga wani ba zai iya yin dawa ba ya gaji kawai sai ka koma mina abinka wacce kuma mace ce tana al'ada ba dama ta yi dawa dama da haka sai ta koma mina abinta za ka iya zuwa dawa abinka ka je ka kwana a mina washe gari sha ɗaya ga wata in ka je kai jiban ka ka wuce ka yi in za ka iya in ba za ka iya ba ka bari ba sai ranar sha biyu ka yi jiban ka ka gama ko ko sai ka dawo maka kai ka dawo maka gaba ɗaya ka gama yanzu na yi sauran maka da wafi ne tunda baka yi ba yana nan yana kanka tunda baka yi shi ba don haka in ka dawo ranar sha biyu ko washe gari sha uku shi kenan sai ta je mace kuma sai lokacin da jinin ya dauke sai ta je sai dawafinta da kuma sa'ayinta wannan dai shine a garshe a takaice karshen wannan hadisi kuma lokaci yayi in Allah ya yarda zamu tsaya a kansa sai Allah madaukakin sarki ya kai mu a wannan karatu dai kaman wasa wai fada ina ta kokuwa karatun nan da na kafin Ramadan zamu karasa littafin nan mun gaba kitabul Haji. kashi yanzu mun yi darasi uku har yanzu in ba sa abu mun sake musu uku to Allah ne sanya mana albarka cikin abin da muke karanta abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh